بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izinin Allah ta'ala mai kowa mai komai a yau litinin 23 ga watan rabi'u thani a wannan shekara ta 1432 daidai da 28 ga watan maris shekara ta 2011 miladiya a wannan litinin za mu ɗora inda muka dasa a karatu wani littafi mai albarka wa umdatul ahkam a inda muke cikin kitabul buyu kuma a kitabul buyu muke cikin babu ma nuhiya anhu min buyu za mu tashi hadisi na gaba hadisi abdullahi da mas'ud a inda malam Allah ta'ala ya ji kashi da rahama yake cewa عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر اللباد قال فقلت لابن عباس رضي الله عنه ما قول حاضر اللباد قال لا يكون له سمسارا an abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma an karbo wannan hadisin da muke karantawa a yanzu nan daga wurin abdullahi dan abbas allah maɗaukin sarki ya ƙara musu yarda ma'ana da shi abdullahi ɗin kenan da mahaifin shi abbas kun gane ko shi abbas amini na manzan allah sallallahu ta'ala sallama a larabci da aka ce al'am shi ne dan uwan uba uwan uba ko kanin uba idan aka ce alhal. shine dan uwan uwa wan uwa ko kanin uwa idan aka ce al'amatu ita ce yar uwar uba kanwar uba ko yayar uba idan aka ce alkhalatu ita ce yar uwar uwa kanwar uwa ko yar uwa to shi abbas dan uwa ne na mahaifin manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shine ce an abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma an karbo hadisi daga abdullahi dan abbas Allah ta'ala ya kara musu yarda da dan da uban domin shi abbas mahaifin abdullah ya musulunta bayan yakin badar kun gane ku qal abdullahi dan abbas yake cewa na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya hana da ya hana al'asulu fihi shine mai kenan at-tahrim ma'ana haramci ne abin menene abin da yake haramci mai annabi salam ya hana an tutulaqqar rukuban da atari yan kasuwa masu shigo da kaya a tare su manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya hana ka tutulaka asalin shi talaka ne fili maudu ɗin shi talaqqa mudari sai zama tutalaqqa kana da fuska guda biyu idan daga dukkan fi'ili mudari'in da yake fi'ili madi ɗinsa ya fara da ta'un duk fi'ilin da fi'ili madi ɗinsa daman yana da ta'un kuma kake so ka zama da shi mudari kana da fuska guda biyu ko dai ka ƙara wata ta'un din ta zama eh ta zama nau kenan kamar wannan kenan ta zama guda biyu tutalaka kun gane ko ko kuma kace ce talaka fi ghairi hadha alhadith kenan innal ladzina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaika tatanazzalu ta gudano ce guda biyu sai kuma a cikin suratul qadri Allah ta'ala ya ce tanazzalul mala'ikatu wa ruhfi tanazzalul mala'ikatu tanazzalu fi'li ne mudari'i marfu'un وعلامة رفعه الضمة لتجرده من الناصب والجازم kun gane ko saboda babu wani nasu babu wani jazifi zama ya zama marfu'i to amma kaga sai aka ce tanazzalu a can a can kuma aka ce ta tanazzalu saboda fi'ili maji din tanazzala ne kun gane ko maiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya hana an tulakan rukuban a dinga taran mahaya abin nan taron 'yan kasuwa masu shigo da kaya duk na mutanen da suke shigo da kaya domin a sayar maki Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya hana a tare su sawa'un waɗannan mutanen na birni ne ko na ƙauye abin da nake nufi da na ƙauye su ne mutanen da suka noma da kansu suka ɗebo shi suka kawo cikin gari domin su sayar su yi bukatar rayuwarsu ko kuma mutanen da suke su 'yan fatauci ne za su sai kayan daga nan mina idan suka yi daga nan mina su kai shi kano ko su kai zaria ko su kai shi jas ko su kai shi bauchi ka gano wannan ya sai shi daga wannan gari ya kai shi wannan gari to duk ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya hana duk wani nau'i na duk inda mutum zai shigar da kaya kasuwa ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya hana a tare shi a bashi ya je ya sauke kayan a inda zai sauke idan ya sauke ya dai san nauyi su in so wa'i eh ya san nau'i biya kudin mota duk ya san wannan yanzu kenan ya san me zai kara akan me ribarsa kun gano wannan da kyau ko ya so shi dubu biyar ya mai wahala mota dubu daya ya zama no na? dubu shida ya zo yana tunanin ya samu dubu bakwai dubu takwas ya sayar kawai sai zai sami yan kasuwa gaba ɗaya tun daga kofa gari an tare su ya kake ganin za kun yi shiru kaga abin tsada zai yi keke da gani zai san cewar lallai lallai gari babu kaya ko dai gaji yana cewa wani ba sai wa zai yi ba ƙwararren ɗan kasuwa ne ana fatan mun fahimci wannan saboda haka kuma ko da mutumin noma i da kanshi mun yi magana a wancan karan da ya noma ya san bukatar shi zai so zai shigo ne ya sai wa mai ɗakin shi turmin zane na kaka a so a gyara keke tunda komai an ce sai kaka ta yi gyaran gida ma an ce sai kaka ta yi gane ko saboda daga annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya hana a tari 'yan kasuwa masu shigo da kaya kenan a tare su kowanne a bashi je ya ajiye a inda zai ajiye ya kasa sai aje a saya domin wannan tara tana ƙara ma kaya ya zama mai tsada mafiyanci wannan ko kun ga wannan abin da yasa aka hana saboda akwai darar a ciki kamar yadda muke magana a baya wa ya bi'a hadirul libat. kuma an hana mutumin birni ya sayar da mutumin karkara kaya hadir shine wa kenan mutumin birni libad shine mutumin ƙauye ko kuma hadir ɗan gari bad bako eh zai da yake cewa sawa'an nil'aki fihi wal bad kun gane ko sai zama na ana nufin hadir mutumin gari bad bako ko hadir mutumin birni bad mutumin karkara ina ba ta mun bambancin da ke ciki idan muka ce hadir yana nufin mutumin birni bad mutumin karkara sai zama na abin da yasa aka hana kenan saboda albadawa mutumin karkara ne bai san kaya ba bai san ya kasuwa ya farashi yake a yau ba a bashi ya je ya sayar da kayan shi da kansa ba tare da wani ya ce mushi uffan ba ko kuma hadir mutumin gari ba bako ko da shi ma kuma mutumin birni ne mutum haifaffen kano ne misali cikin birni amma da ya zo cikin birnin mai nafa eh ya zama bako kaga da za ka kira shi mutumin ƙauye ba kun gane wannan da kyau ko amma kuma a mene ne bako ne to shi ya halatta in ya shigo da kaya wani ya tsaya mishi ya sai mishi eh ibn hajar al-askalani a cikin fatawar bari a daidai wannan hadisin yayi maganganu sosai da su yayi kaito waɗannan maganganun cewar hatta da bako in mutum ya shigo da kayansa sawa'un mutumin karkara ne ya shigo da kayansa a bashi isai da kayansa kada a samu wani ya zama wanda zai tsaya mashi a kan kayan shi zai sai mashi da kayan eh hakan nan kuma ko da bako ne ko mai wayewa shi ai duk wayewa shi bai san farashin da yau din nan aka tashi da shi ba ko ya sani amma da ya san nawa iso kun shiru ya san nawa kudin mota haka ne ko ba ka bane to a shi kenan a bashi ya sayar da kayan shi ya dora abin da yake ganin gwargwado na riba ne ya sayar ta yadda inda za a bashi ga wani wanda yake dan garin ya shiga tsakani sai ga abin ya ƙara kuɗi ina fata mun fahimci yarurrukan malamai din sosai da sosai yawa saboda haka wannan kenan ya nuna kar a ce hauzun libat mutumin birni da mutumin karkara mutum ya ji cewar banda baƙo. tsoraka mutum ne ya so doya daga nan mina ya kai ta kano a bashi a inda ba mutum mina ba ne haifafi mina ne mutum birni ne ba ya je kano ba ai birni ce ba ya san nau'i sai nan ba ba ya san nau'i kudin mota ba ba ya san wahalar shi ba a bashi a wurin da ya sauke ya sauke sai da kayan shi sai da an ka samu wani mutum ya gilma tsakaninsu tsakanin mai siya da mai sayarwa sai ga farashi yana karuwa sosai da sosai duk waɗannan wasu al'amura ne na shari'a musulunci da ita shari'a ba ta ƙayyade farashi ba kun gano wannan maganar ba ta ƙayyade farashi ba ta ce muku mudin shinkafa kaza za ku sayar da shi to amma duk wani abu da zai sa zai zama sababi na abin nan tashin gauran zabi na kayan masarufi to lalle shari'a tana hana shi shi yasa ta hana talakar rukuban taran masu shigo da kaya shi yasa ta hana mutum wani ya shigo da kaya cikin kasuwa wani i tsaya mashi ci shi zai siyar a'a a bar shi sai da kayan shi tunda ya san nawa iso ya san nawa wahala kuma ya san nawa zai dora akan kayansa kun gane wannan waɗannan duk wasu al'amurra ne da ke sa abin kai masarufi ya hauhawa la yakunu lahu sinsara kada wannan mutumin ya shi ne Abdullahi dan Abbas aka tambaye shi aka ce menene hadisi yake nufi sai ya ce la yakunu lahusin tsara kada shi wani mutum ɗin ya zame ma wannan wanda ishigo shigo da kayan ya zame mishi sinsa wanda ke kulawa da kayan mutum yake tsayawa ya sa ido ya ga an sai da shi shi ne kenan kace ma sai ido na'am yake cewa me yasa hukumar kasuwa ba sa hana waɗannan al'amura wajibin su ne in ba kuma sha'afa ba a farko farkon darussan da muke yi mun yi wannan magana din cewar wajibi ne ga dukkan wanda za a sa sarkin kasuwa ya zama na ya san abin da ake nufi da kasuwa shi yasa muka karanta a cikin sharhu sunna eh in ba kuma ta ba duk abin da mutum ya samu a kasuwar musulmai ya saya ba tare da yayi tambaya kun tuna wannan saboda sarakunan da aka sa su sa ido a kasuwar musulmai ne masu kulawa ne saboda haka aikin sarkin kasuwa ne ya saurari koken mutane da ke kawo rikicin shago rikicin kasuwa ya saurara kuma ya zaga kasuwa kada shigo da mushe cikin kasuwarsa a sayar kada a bude wurin sai da giya a kasuwar shi kada a bude wurin sai da karnuka a kasuwar shi ko wurin babbaka karnuka ko wurin babbaka jakai a kasuwar shi kuma ya ci wannan da kyau ko kada ya zamana yana sarkin kasuwa yana bari ana talakar rukuban yana sarkin kasuwa yana barin um, yana barin cewar idan wani mutumin wani bako ya shigo da kaya dole sai an samu wani ya tsaya mashi a'a dole ne wajibin shi ne sa ido akan waɗannan al'amuran din domin abubuwan da suke sa waɗannan abubuwan suna sa bana kai masu rufi itashin goron zabi kun gano wannan da ke ko waɗancan abubuwan kuma muka ambata ba sa cikin karantawar musulunci cin naman jaki da cin alade kuma a kasuwar shi ba dama sarkin kasuwa abin nan bai halatta sarkin kasuwa ya bari a bude ana irin waɗannan hada-hadan ba ko kuma duk wani nau'i na riba da ya ji ana yi a kasuwa dole ne sa ido a kai alaikum salam kamar ya amfani da waya eh wannan duk wani nau'i ne na kasuwa mutum ya buga waya ya ji farashi a cin yake amma gargamanta duk wannan labari ne ta yadda kana jira da shi diraka da shi shi ke bai mu wannan kayan farashi ina ba ta mu fahimci wannan yan kasuwa sun ji wannan yaran ko buga waya da kai daga nan zuwa kwantagoro nawa ake sai da masara ba shi ne farashin ka ba yanzu in ka saukar da kayan ga kwantagora lokacin da ka saukar da shi shi ne farashin kun yi shiru don zai iya yiwa ka ɗauki kayan daga nan zuwa kwantagora bayan ka sai masara kayi komai kafin ka je kuma farashi ya karu ko ya ragu haka abubuwa suke so sai da zai a kasuwa eh. farashin ta daban kawai shi kenan wasu suka shigo da kaya shi kenan yawwa sai ga farashi ya sauka kasa a gani ya yawa haka farashin kasuwa yake awa daya minti talatin minti ashirin zai ga abubuwa sun canza kuma wani ita ce kasuwa kasuwa kai miki dole ba dole nake siya ba an abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma qala نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المزابنة والمنازب والمزابنة هكذا كويتي أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا أو كان زرعا إيه هكذا كويتي كو إن كان وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام naha an zalika kulli an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma an garba wani hadisin daga abdullahi dan umar Allah ta'ala ya kara musu yadda ma'ana da abdullahi din kenan da mahaifin shi umar ibn khattab قال عبد الله بن عمر يتي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنه mazalat ira tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya haramta wani nau'i na kasuwanci da ake kiran shi almuzabana shi menene wannan yace shine an yabi a samara ha'ituhi mutum ya sayar da 'ya'yan itatuwan gonarsa 'ya'yan itatuwan lambun shi ya sayar da shi 'ya'yan itatuwan dabino ‘ya'yan itatuwan lambun shi 'ya'yan itatuwan mangoro 'ya'yan itatuwan dabino ya sayar da shi in kana nakhlan idan 'ya'yan itatuwan ya kasance suna jikin 'ya'yan dabino sun kasance suna jikin itatuwan dabino din an nakhal shine iccen dabino jam'i ne shi ne nakhalatu. kun gane ko fatar alqawma fi asara ka annahum nakhalin khawiya nakhal kenan 'ya'yan itatuwan dabino suna kan dabino a sayar da su bitamrin kailan da 'ya'yan dabinon da za a auna yanzu kunga wannan wani ciniki ne mufman ne bil mufman eh kun gane ko in an ce mufman bil mufman shine kayan kuɗi da kayan kuɗi mun gane wannan ajin ko abu na biyu ya halatta a sayar da ya halatta a ciniki mufman bil mufman dabino da dabino ina fata mun fahimci wannan da ke ko a wani lokaci idan ya zama na dabina an san shi kailan ma'aluman yawwa dabinan da zan baka ka san adadin kilo nawa ne ko kuma adadin mudu nawa ne dabino da zaka bani in na baka nawa na san adadin mudu nawa ne ko kilo nawa ne eh kun bai wannan da kyau wannan ya halatta to amma wannan in kana nakhalan abin da yake shine wanda zaka sayan min yana kan dabino ba tsunko shi ba wanda zan sayan maka gashi a ƙasa an tsunko shi za a auna maka shi kun yi shiru akwai jahilta ina fata mun fahimci wannan da kyau to saboda haka wannan bai halatta ba dan di kiyasin mu a kiyasta cewar wannan da ke kan bishiyan nan zai kai mudu abin nan zai kai buhu goma eh wannan kiyasi ne ko ba kiyasi ba ne ni yanzu buhu goma da zan baka kiyasi ne ko ba kiyasi ba ne ba kiyasi ba ne dahir ne amma wancan na sama kiyasi ne takan yi ya dora takan yi kuma ba zai kai ba eh isa ana tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi hana wannan wa in kana karman idan kuma ya zamana abinda ake aunawa ne ko kuma karmu ne abinda sai kira alkarm an yabiyahu bi zabibin kailan a sayar da kaga wancan mun yi dabino ne da dabino eh to amma wannan ba dabino ne da dabino ba wannan karmu ne da zabib a sayar da shi ɗaya da a aune ɗaya kuma ba a aune ba misali kamar yadda muka yi na farko ɗaya na saman dabino ba a auna shi ba amma na ƙasa da za ka auna da tiya an auna shi auzaran wa in kana zaran ne ko auzaran wa in kana zar'an in kuma gona ce me kenan yabanya in gona ce fa shuka kenan an ya hu bi ne Amin ya sai mashi da buhu kaza ko mudu kaza na abinci ya ce masarar nan tawa gona ce ta masara ya noma masara shi har ta fara shan kai an mata huɗu an sa mata taki kun gane maganar ko eh sai ya ce to yana so ya sayan mai da ita da buhun masara ɗari kai ka bashi buhun masara ɗari shi kuma ya baka wannan wannan yabanyar eh kun yi shiru an da fata an fahimci karatun yanzu ko dawa ce ka noma ta ta yi kyawu ta yi kyau ya ce to yana son wannan dawa ta gaskiya ta yi shi yana so ka sai mai da ka sai mai da ita buhu ashirin sai ya je baka buhu ashirin a sito shi kuma kaga wannan mutumin ne bil mufman amma kuma bai halitta ba wanda akwai garar a ciki domin mudu abin nan buhu ashirin da ka bashi dahir ne amma wannan kuma kirdato ne amin wani mai ba kuma oyo yana sai a baka don taka ta kai zai kamar da ya

wani abu ne ban shi kuma na ha an ga kulli maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare ya hana waɗannan abubuwan baki ɗayan su duk ya hana su an jabir bin abdullahi radiyallahu anhuma an karbo wani hadisin daga jabir dan abdullahi Allah ta'ala ya kara musu yarda ai da mun kasuwanci muke yi abdullahi dan umar da jabir bin abdullahi suna cikin manyan 'yan kasuwa a cikin sahabbai za ka dinga hadisan su kenan ma'ana ba tsaya tana ce albarkacin makaranta ba kenan eh kun gane wannan jabir dan abdullah da hadisinsa akan kasuwanci ya ce nahan nabiyu sallallahu alaihi wasallama anil muhabarati wal muhalaqati wa anil muzabana wa an bai samarati hatta yabduwa salahuha wa alla tuba'a illa bidinari wa dirham illa al'araya an jabir bin abdullah radiyallahu an hadisi daga jabir dan abdullah Allah madaukakin sarki yadda da shi yake cewa qala ya ce na hannabi sallallahu alaihi ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya hana anil mukhabara ya hana nau'in cinikin da ake kiran shi al mukhabara wal muhalaqa da nau'in cinikin da ake kiran shi al muhalaqa nau kenan eh ni na ce eh eh eh wa anil muzabana ya hana al muzabana nau'in ciniki nawa kenan uku kenan nau'in ciniki na farko da manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya hana shine al mukhabara al mukhabara shine al muzara'a kun gane ko nau'in ciniki na al muzara'a al muzara'a kuma mufa'ala ne na dan fili ne zara'a ne mun shuka ko mun noma eh ba zara'a ba ne ba fi'il madhi din zara'a ba ne sai zama zari'u kenan mazru nam sai zama na al-mukhabara al-muzara'a shine abin nan nau'in ciniki na wanda yake eh idan aka ce al-mukhabara shine ma'khudh min al-khibar wa hiya al-ard layyina ƙasa wacce take mai abin nan mai laushi haka wakil wasu kuma suka ce min al-khubra bi dhammil ba shine al-khubra wa huwa an-nasab shine wahala kenan wa yahmilu an-nahya ala al-mukhabarati al-fasida ma'ana abin da ake nufi shine la'alla wannan mai yake da suna ko dai ya zama na cinikin gona yabanya da yabanya eh yabanya da yabanya kun gada su mun yi yabanya da hatsi shi wannan kai tsaye aka ce haramun ne kun gane yabanya da hatsi ko kasan yabanya idan aka ce yabanya shine shuka da mutum ya yi shuka masara ko dawa ko abinci haka bayan da ya fito ya gyara ya yi kyau sai ya sayar da shi ba tare da ya jira sai ya gama ba to abin da aka hana a yanzu shine ya sayar da wannan abin da ya noma da abinci ka gane ko ya ce ya noma masara ga masara nan ta yi kyau hamma ta yi girma ta kai haka misali ta kai mita biyu ko ta kai abin da mita ɗaya da rabi ka gane eh bai ma fara nuna ba amma dai yayi kyau sosai sai ya ce ya sai da shi da buhun masara goma ka ba shi buhun masara goma yanzu ya sai maka da shi ka gane ko e shine wannan shine cini wannan tashin da masara ta yi noman da aka yi mata shine yabanya cinikin yabanya kuma shine wannan nau'i kenan ɗaya daga ciki shine ya baka masara buhu kaza kai kuma ka ban mai wannan ya ci gaba da nomawa har a kammala to yanzu ka ba shi buhu goma to kai buhu nawa ka samu in ka samu buhu goma to wahala ka fa eh kun lura sannan babu tabbas din buhu goma din wannan kuma tabbas sai ka bai da bayani ya gabata ɗazu <laughs> wani lokacin wahala tana sawa babu tana sawa eh babu tana sawa mutum ya ce zai zai kaza hisa eh yau wahisa ake tantance me wani bangare ne halatta wani bangare ne bai halatta ba tsora gana suka ce al-mukhabara ta kasu kashi biyu akwai halatacciya akwai wacce ba halatacciya ba wal muhalaqa malam yayi fassarata al muhalaqatu bai'ul hintati fi sumbulha bi hinta eh ko gani ba gashi na karshen hadisi al muhalaqatu bai'ul hintati fi sumbulha bi hinta idan aka ce al muhalaqa shine sayar da alkama fi sumbuliha alkamar tana cikin zanganiyarta bihin kwatin da kuma wata alkamar da aka daga aka gyara eh kun fahimci wannan da kyau ko alkama tana cikin zanganiyarta ta nuna kenan to tunda an ce alkama kaga su shinkafa kenan gashi nan ta nuna sai a sayar da ita bihinta da wata alkamar irinta ka fahimci wannan da ke ko ka ga yanzu wacce alkamar da ke cikin zangane ta wata ba a buge ta ba idan an ce a bada ita kilo goma ka ba da wata alkamar da aka gyara kilo goma amma wacce an yi lissafa maka da datti eh ta da inda an gyara ta ba zai koma kilo goma ba zai rage ɗaya kenan mafahimci wannan ko ko kuma ya zamana a sayar da alkama tana ba a girbe ta ba tukunna ba a sare ta ba a sayar da ita da wata alkama da ke ƙasa kamar yadda muke magana ɗazu masara da masara Wani shine muhalaka duk waɗannan na'uka na ciniki bai halitta ba ina fatan mun fahimci wannan da kyau domin yanzu in ka ce mai in ka an ka kaddara wannan alkamar za ta yi buhu goma saboda haka sai ka bashi buhu goma in aka je kuma aka same ta buhu goma fa har yanzu in aka an same ta buhu goma a har yanzu an zalunce ka don kafin a same ta buhu goma sai ka ɗauki nauyin ma'aikata da suka je suka yanke ta eh sai ka ɗauki nauyin ma'aikata da suka tare nan bayan an yanke ta duk wanda iyanka zai tara ne sun kammala sun kammala nasu sun ci kuɗin su yanzu kuma sai a zo a tara ta su kuma kuɗin ta daban za ka biya kun shiru sannan kuma sai masu bugewa su zo su buge kuɗin ta daban za ka biya sannan sai masu shika su zo su sheke yi shiru eh yawwa to haka duk waɗannan abubuwan da aka lissafa in ka samu buhu goma an zalunce ko ba zalunce ka ba dan duk ke zaka biya wanda yake wancan kuma abin nan tsabata ka cire ka bayar bayan an gama kowane nau'i ita kuma almuzabana nau'in ciniki na almuzabana mun ambace shi ɗansu shine sayar da dabino yana kan bishiyar shi a sayar da shi da wani dabinon da ke ƙasa duk da yan ka lura ogance cinikin duk iri ɗaya ne sai dai wannan almuzabana ya ta'allaka game ga dabino almuhalaka ga alkama ga shinkafa ga kaza ga kaza misali eh dawa da za su shiga ciki wa an bai samarati ma ji ala tsira da aminta Allah su tabbata gare shi ya hana sayar da yayan itatuwa hatta yabduwa salahuha har sai kyawunta ya bayyana ba za ka sayar da mangwara ba har sai ta ka bayan ta yi huda kenan sai ta kaɗe tukunna an sami mai kyau ya fita mangwaran ta nuna in ma ba ta nuna gaba ɗaya ba ya zama na duk abubuwan da ke za yake zama alama na nuna ya bayyana ko dai ya zama na ta yi ja kamar yadda muka karanta a baya hata tuzihi qala wa ma tuzihi tashmar ta yi ja ko kuma ta yi tabara ta yi fatsi-fatsi duk wani ya nuna dai ta batu kaga zuwa irin wannan lokacin sauran mara kyau din duk ta kaɗi to a nan in ka siya ka san me ka siya amma ga kawai mangwara ta yi huda kwatsam kawai mutum ya zo ya saya a'a e ai kaga ko da an yi nikan mangoro sai ta kai wani matsayi ne ake nika ta sai da in ba ta kai wani matsayin da za a nika ba ta riga ta lalace nan wa Allah tuba'a illa bidinar wa dirham kada a sayar da waɗannan 'ya'yan itatuwan suna kan itatuwan su illa bidinar wa dirham sai dai a sayar da su da kuɗi da zinariya ko da dirhami ma'ana kada a sayar da su da me da 'ya'yan bishiya irin nasu mangoro da aka ce bai halatta ka sayar da ita ba hatta ya duwa salahuha to ko da kyawun nata ya bayyana bai halatta ka sayar da ita ba sai da in za sai da kuɗi sai dai ka in ka bayar da mangoron a ciro kuɗi a baka amma in ka bayar da mangoron a baka bishiyar wata mangoro kuma ko a baka wata mangoro da take ƙasa da aka kaɗa tana cikin gwando ko cikin kwali bai halatta ba mun fahimci maganar illa araya sai dai al'araya nau'in cinikin da ba mai yawa ba wanda yake bai wuce wuski kaɗan ba kun gane ko ma'ana abin da ake nufi shine sai dai idan ya zamana 'ya'yan itatuwan da yake sama kun gane wannan da ke ko da yake sama cinikin nashi bai zama mai yawa ba kamar ya mai yawa bai zama abin da ya shafi buhu goma ne buhu ashirin buhu kaza ba sai dai idan ya zama na abin da bai wuce wuski biyar ba ko abin da ya kasa abin da zai zama daidai gwargwadon abin da mutum zai ci ne ba abin da zai sayar ba to wannan ya halatta mutum ya yi kun fahimci menene ya halatta ya sayar da 'ya'yan itatuwan da wani 'ya'yan itatuwan duk da cewar wanda ya sayar yana kan bishiya wanda aka bashi kuma yana ƙasa bi halatta wannan ba sai dai idan ya zama ɗan kaɗan ilal raya kamar da muke amuwa ɗan kuma insha Allah ta'ala za mu ƙara bayanin menene raya domin akwai babun raya nan gaba kaɗan babul raya wa ghairi zalika shine bamu da ke gaban mu ko bai ci wannan da kyau ko kaga wannan zai nuna maka abin nan maslaha ta musulunci kenan akwai abubuwan da take la'akari da su wannan a raya a rayan nan da ake magana zai nuna maka gwargwadon abin da ake bukata ne abin da zai isa mutum ya ci ne eh ba na kasuwanci ba ne idan da za a ce buhun dabino goma ne buhun dabino da goma ya ba na ci ne a gina ba na kasuwanci ne wannan yawa kun ga waɗannan nau'ukan nau'ukan kasuwanci da muke ta karantawa waɗansu sun zama haramun ne saboda akwai bara waɗansu akwai jihala waɗansu akwai haram da sauransu damun a wancan darasin da muka faɗa da muka karanta na rana ita yi wacce da ta wuce mun faɗi na abubuwan da ke sanya kasuwanci ya zama haramun yana zama ta sanadiyar ko nake jira eh a zaman saboda lokacin lura da lokacin da aka yi shi saboda aka aka haramta kasuwanci lokacin kiran sallar juma'a kaga yanzu ba wai ruwan ne haramun ba lokacin ne ya haramtar da cinikin kame bulugul maram da ka siya ba shi ne haramun ba lokacin da aka sayar da shi shi ya haramtar da cinikin kun shiru sai mai kuma riba riba tana sawa ya zama na akwai a abin da tana sawa ciniki ya zama haramun akwai kuma eh aljihala a abubuwan da ke sawa akwai jihala tana sawa kasuwanci ya zama haramu akwai akwai dara hudu kenan akwai gharar biyar kenan akwai mai kuma dawon biyar aka faɗa ko dai biyar kuka rubuta eh eh tafadul a wannan riba yana karkashin riba ne yanzu akwai abin da ke zama riba yake zama haramun kasuwanci yake zama haramun lura da azad zatin abin shi aka kalla abin ya zama haramun wannan ba mu faɗe shi ba a da kun bai wannan zatin abin aka kalla aka ce kasuwancin haramun ne ana bi masaudin al'ansari radiyallahu an anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam na an samanin kalb wa maharil baghi wa hulwanil kahin ana bi mas'udin al-ansari radiyallahu an an garba daga abu mas'ud al-ansari mutumin madina hmm? na hukume hmm? bai ce albadari ba ko anna rasulallah sallallahu alaihi lalle ma ki Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi na ha an samanil kalb ya hana cin kudin kare ya hana cin kudin kare kun shiru yanzu kasuwancin kare haramun ne ko haramun ba lura da me da zatin shi karan idan aka ce alkalbu al ce aljinsiya kun gane ko idan suka ce alkalb ya kasu kashi biyu ko dai zama kare sananne wanda ake da shi ko kuma ya zama da abin da yake da alkilab yake da faratu da yake farauta da shi ko yake farauta ya ci da kansa kamar me kamar me zaki kamar me da sauransu duk suna amsa sunan ne. kalb maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya yi addu'a a kan wani sai ce Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik ya Allah ka ɗora wani kare daga cikin karnukanka su yi maganin shi wata rana suna tafiya akan hanyar su ta tauci sun je jeji su an da da zango ana abin nan irin wurin da ake sauka a huta kun gane ko sun yada zango da haka sai shi da mutum da ya ji wannan in zai kwana cikin ciki tsakiyar mutane ke kwana bai yadda ya kwana ya kwanta a gefe nan da nan ba tsakiya yake kwana ana na ana na cikin dare da ya farka sai ya ga kura ce ko zaki sai ke gani shi kenan addu'a manzo Allah ta kama shi ke kenan ko shi daga daga da shi ya kashe shi addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allahumma sallit alaihim alaihi kalba min khilabik min kilabik kun gane ko to sai ya zama na waɗannan su ma karnuka ne sai zama kenan zaki yana ciki kun yi shiru kace me suka ce a'a abin da ake nufi da shi ne alkalbin ma'ahud karan da yake sanannen kare karnuka dai da yake da zaran ka ce kare abin da yake gazgatuwa zuwa gare shi domin a da larabci idan lafazi ya zo kun fahimci wannan ko yana gazgatuwa zuwa ga orfan da loga a yaren larabci ga abin da ake ce da shi amma a su larabawa a tsuntsa goron larabci fiyo ga abin da ake kiran shi amma su larabawan sun ce kaza ga abin da suke nufi wanda za mu ɗauka abin da suke nufi shine urfan kun fahimci wannan da ke ko saboda haka sai zama na kare wannan karnuka da aka sani to waɗannan karnuka da aka sani <coughs> gaba ɗaya hukuncin su ɗaya eh? a wurin tsewa ko a wurin amfani da su ba akwai karan farauta ba akwai karen farauta akwai karen da ke bin dabbobi yana gadi akwai kuma eh eh akwai kuma kare wai suka ce kare madaukin shi kare ko mai ganin shi da kullum kolo kai samari samari maganganu ne malamai suka yi inda yake jumhur sun da ba kan cewa ruwan nan ya hana dukkan nau'in kare bai halatta mutum ya ci kuɗinsa ba sawa'un karan farauta ne ko kuwa karan kiwo ne ko kare ne dai kare kawai bai halatta ba eh kun yi shiru to ya halatta a karba addu'a ba da kare eh kun yi shiru ba akwai masu yan ina da kare ba kulawa da suke bi su karbi kare su ba da adda ko su ba da wuka ko su ba da buta eh su ba da shimfiɗa su ba mutum darduma duk bai halatta ba duk bai halatta ba wannan kun yi shiru bai halatta ba manhaj eh a ai dama hanyoyin da za a mutum ya same su ne muke bi dama ba ci biki ba ai dama hanyar da zai samu ko da ya zama na saman bil mufman saman shine kuɗi mufman shine kare misali to an ce babu wannan hanyar eh sai ta biyu kuma mufman bil mufman ya bashi kare shi kuma ya bashi buta duk bai halatta ba amin ya za ka saya to ana so kare daban mana faɗin hukunci ne muna magana ne kan hukunci yanzu zai ka ce ya halatta in ka sofa to yana raka so ana maganar kana so an ce na kudin kare haramun ne yanzu cewa za ce to in ya baka kyauta fa kun gane wannan da kyau ko? in haka in ya bada kyauta ba suka ce shi wanda yake an maganar halaccin a amfani da shi kamar karen farauta kamar karen kiwo to ko shi ma sai dai a ba mutum eh kyauta kawai kun yi shuru ba dai ya saya ba eh wannan wannan duk canza mutu suna ne wai ba za a saya ba amma akwai tukwici wai shine biyu to in tukwici ne me na kayyade shi kaza eh duk canza mai suna ne wai don kada a ce ba sai wa aka yi ba tukwici ne haramun ne don kada a ciri ba sai a kira ta fa'ida don kada a kira rashawa sai a kira ta hisani cin hanci da rashawa sai a ce hisani ne a hisani aka yi mishi ba wani hisani haramun ne eh sata kuma ce cuwa-cuwa kun gane ko sata ce sane ne rufa irin da zai kira ya cuwa-cuwa duk canza mai suna da haramun ne wa ba da ɗari biyu ladan tukwicin ɗauko da haramun ne ba wani tukwici jiki kudin kare ne kace me? me. ajimi shi ne ake magana a kace babu wani laifi ana maka magana karen farauta da karen kiwo su ne karnukan da shari'a take da magana a kansu eh kun shiru yawwa amma sauran kare kai mutum yana shiga ciki kare waye da kuma tsarin da za a ajiye musu da inda za a ajiye shi da tunda karen farauta ne ya kama ba cikin gida kenan yana karen gadi ne yana ce inda zai gadi kun yi shiru karan farauta ne ba fita da shi sai ina sai za a je farauta shi kenan sai a mai garejin shi daban kenan sai inda za a je shi eh dama na farauta ne mota ce ba tana da garejinta ba in mutum ko ina yake ajiye ta in zai fita sai ya fito da ita in ya dawo shi kenan kare shi na farauta ne sai ya mai wuri can da inda zai sami abinci da inda zai sha ruwa da inda zai komai ya kamar da shari'a ta kayyade shi kuma na gadi ne to kuma yana can iya inda aka yi mai training din zai gadi ko mai gadi yana shiga gida ko yana da yana yawa iya yana yake tsayawa ai yayin da zai gadi yake tsayawa yawa kun gano wannan da kyau kar ku manta mun karanta wa a farko farkon littafin nan cewar idan kare ya sha ruwa a cikin kwawo a zubar da ruwan a wanke shi a wanke kwanon su bakwai a sa na farko a sa mishi ƙasa wurin wankewar akwai guba akwai bala'i a bakin kare akwai guba da take shiga ciki cikin kwanon ta yadda in mutum ya sha wannan cutar dukan kawuka take ma zuciya wannan cutar da take fitowa daga bakin kare ta shiga ruwan da yake sha ko wasu abubuwa sai da mutum ya je ya amfani da ita gubar cutar in mutum ya sha tana tasiri a zuciya shi ta yadda za ta yi mata kaf ɗaya yi shiru tsara salam ya karantar da mu kankare sai yan kwanakin nan suke turawa suke gano cewar wai a kare a bakin kare a kota guba da take fitowa tana haifar da cuta iri kaza iri kaza galibin masu fama da irin wannan cutar su ne masu yawan mu'amala da karnuka wanda yake ko dai suna subbar da karnukan ko <laughs> ko suna ci abinci tare da su ko suna ci ko suna da wasu mu'amala da karnuka ai musulunci in ka ga ya hana ka abu kaza ba ya hana ka ne don ya cutar da kai ba balle ha mutum ya ji shi cewar shi a wani karen shi ya saba da shi kullum tare suke yawo tare suke kwanciya yana sumbantan karen yana waye yana waye yana waye Allah ya sauke maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya hana cin kudin kare wa maharil baghi ya hana cin kudin zina shine albaghi zina kenan ma kana abokin mara asu ma kanat ummuki baghiya annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya hada wannan karo ta je ta karuwancinta ta ba mutum kudi ya ci ko ta ci kudin haramun ne Allah ta'ala ya sauwake eh a'a ya za ka ce bai halatta sai maka ba ai ta zo sayan abu kaza ne eh ai ba baka akai ba ka yi shiru ba ba ka aukai ba ta ce sai mun da buta ka sai mata shikenan wannan kudin buta ne ka ce me eh. eh ka ce me eh ai ba kudin zana ne kudin buta ne alaikum salam ai ku lura da waɗannan al'amura din in ban mutum ya zo siya wurinta wani sabon shafi ne fa eh wani sabon shafi ne kudin da ya ba ta fa ba kudin zina ba ne kudin buta ne da ka sayan mai kudin takalmi ne da ka sayan mai kun yi shiru yawwa eh a yi wannan kwata ma babu shi Allah ya sauke to idan mutum yana idan mutum yana da wata harƙallar da yake yi <laughs> akwai wani kasuwancin da yake yi kun bai tuwanin da ke ko kun gane wannan sai dai tana wani kasuwancin daban mai karfin gaske wanda yake wannan karuwancin kuma daban yake kun fahimci wannan da ke ko sai zama na kudin karuwancin zai iya narkewa ya ɓace ɓat a cikin duke da ta mallaka to haka yanzu idan a cikin duke da ta mallaka ne ta ɗauko ta baka wannan daban eh wani cikin dukiyarta ta ɗauko ta baka in kuma zahirin shi ne wannan daman na karuwanci ne kawai gashi wannan kuma kaga da wannan ta ayyana alaihi kenan kun gane bambanci kun yi shiru kun sake maimaita na'am Okay, yeah, this is what, this is. <laughs> wa hulwanil kahin wa da kuma kudin boka kudin bokanci kenan boka ta da na kwanci bai son a mutu bai son a rayu wai idan an mutu me za su ce in an rayu kuma me za su ce boka kenan Allah ta'ala ya tsare mu idan ga ce alkahin muna da abin nan akwai alkahin ba muna da alkahin ba a larabci akwai alkahin akwai kuma al'arraf ina hulaka akwai alkahin akwai kuma eh akwai kuma me ina hulaka akwai al'arraf idan aka ce alkahin allazi yukhbiru bil ghaib al mustaqbal shine alkahin wanda ke ba da labarin gaibun da ake fuskanta abin da bai faru ba eh ina zuwa a ai muna wannan ne dan fayyace ma ga ɗalibin ilimi akwai wanda yake zai ba da labarin abin da bai faru ba ko saboda aljanu da yake mu'amala da su ko saboda taurari da ya kafci wani ilimi na nasu da kamar da bayani ya gabata a cikin sharo suna na haramta haka da kun gane ko saboda haka tafiyar da zai yi gobe zuwa Legas sai ce ya duba ya ga babu sa'a saboda haka taurari suna bangare kaza ya bari sai taurarin sun koma bangare kaza to alhin dai alkahinu a larabci shine wanda ke ba da labarin abin da za a ake fuskanta nan gaba abin da bai zo ba kenan al'arraf shine al-mukhbiru bima ukhfi shine mai ba da labarin abin da ya ɓoyu sata ce aka yi kaga an riga an yi amma ba a san wa satar ba sai aka ce a je wurinsa kaga wani shine al'arraf sai ka ya ce a yi ɗan kara kara-kara eh ko ya ɗebo wani su dabure ya ɗebo allurai ko ya ɗebo menene wai a cikin mutane uku ne ba a san wanda isata ba zai shi zai bayyanar da wanda isatar duk wannan haramun ne to duk waɗanda kaga su ake kira bokaye su ake kira 'yan tsibbu su waye duk waɗannan abubuwan ma kafirci ne ba mamaki yake ce to ai yana sallah yana sallah mana arne ne eh kun gane ko arne ne mala wa alaikum salam wa rahmatullah makwatan mutum zaka ce eh kun ci wannan da kyau ko boganci haramun ne kafirci ne ba shi da kyau ma'aikin Allah ta'ala ya ce kulla ya alama fi samawati wal ardi la ghaiba illa Allah wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wadaka ghaibi babu wanda ya sani sai Allah madaukakin sarki katsalandan ne da kinibibi da sa kai mutum ya ce zai je duba zai je yi kaza zai je yi kaza wasu ta ɓangaren tsuntsaye ya ce zai tafi a manyan je ya samu bishiya wacce tafi kowace bishiyoyi tare tsuntsaye da asusu bai je ya rakaɗa mata ihu tsuntsaye na in suka watse to inda suka yi nan zai yi aga wannan abu na farko kenan sai da ya haukatar da shi in ya ga sun yi kudu sai a ce to yanzu kudu kenan zai yi sai ya duba ya ga ina ina ina wanda birni ne ina zai nufa a kudu in sun yi duk arnanci ne waɗannan abubuwa da ko ya canfa ya yi canfi ko ya canfa mujiya ko waye ko maita duk haramun ne maita ba duk sihiri ne duk nau'uka ne na tsibbu na waye na waye duk miyagun al'amura ne don maita daban kan bambaka daban yauwa maita daban kambun baka daban ka mai ta haramun ce duk sihiri ne duk kudaden waɗannan al'amuran duk haramun ne duk kamiyamiya ne duk akalu amwalin ne su ne bilbautin duk cin duke mutane da barna ya zo ya ba shi kuɗi kawai ya mai wani su dabaru zai yi kasuwanci ya ce je ya duba mai kai wai abin mamaki abin ban takaici sai ka ga mutum a ofis ya yi digiri na ɗaya ya yi digiri na biyu ya yi digirin digirgir shine na nawa na uku kaji yanzu kenan zai iya rubuta sunan shi ko da da tafiya tsutsa ne eh in ya rubuta sunan ya ga kamar tafiya tsutsa ce saboda tsabagen ya iya mai rubutu amma sai ya ga wai wani ne wani boka ne da ya raɗa mai suna malam wai shine ike juya shi yana can dawa ba zai iya rubuta sunan shi da boko ba ba zai iya rubuta sunan shi da arabu ba shine yake juya shi shine remote din yana can yana juya shi yi dama a tashi a zauna a yi kaza a yi kaza hakan nan zaka samu mutum fa ya tara kuɗi tun yana talakan shi talakan shi futuk in ji ba wai yana matsiyacinsa kenan <laughs> kun gane ko Allah ta'ala ya buɗa mishi ya samu kuɗi yayi kaza yayi kaza yayi kaza al'amurra sun dawo sun fara koma cikin hayaci wasu yau kuma wani yana can a ƙauyen su shike juya shi in zai sai mota sai ya gaya mai in zai sayar sai ya gaya mai ba zai nemi shawarar mahaifinsa ba ba zai nemi shawarar 'ya'yan shi ba ba zai nemi shawarar matar shi ba ba zai shawarar mutanen da suke na kirki ba a'a umarni yake jira daga can wani wannan bokan ya ce mai ya daga a kada ya sayar ko kada ya kaza ko gobe kada ya fita ko kada ya yi kaza da sauransu wanda ke wani yana nuna tsabagen jahilci wanda ake wa lokacin da kake neman waɗannan al'amuran shi din yana ina lokacin da kake neman ya baka sa'a shi inda ya san akwai sa'ar da in yi cika fita karfe bakwai da safe shi tun karfe uku na asuba ya fita kun yi shiru shi ya san an fita akwai sa'ar za a samu kana ganin ya fi so ma kan shi ne da kanka to kada ka manta fa bai ma samu sa'a ba sai da ka je da inda baka je ba da ba shi da kowace sa'a in aka yi wasa da yunwa zai mutu inda za a yajin aiki na zuwa wurin bokayi kun gane ko da 'yan kasuwa da 'yan makaranta shi ma wai zai je bokayi mai magana ya duba mai wasu tambayoyi za a yi ya duba mashi jarabawa ai duba mai kawai je yi karatu ba shi bane jarabawa ta kusa <laughs> ai duba mai kenan ya je yi karatu inda za a yajin aiki ga 'yan kasuwa yajin aiki ga ma'aikatan gwamnati yajin aiki ga 'yan siyasa yajin aiki ga kowa da kowa ai ba ya yajin aiki na wata guda to da shi ke an kashe bokanci ba boka ba bokanya duk babu su dole mutum ya watsa da waɗannan al'amuran kuma ya je ya kama abin da yake na daidai da zai to ka san masifa waɗannan al'amuran su raba ka da kuɗinka sai raba ka kuma da addininka khasirar duniya wal akhirah zalika huwa al khusran Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya tsare mu saboda haramun ne bambadanci ne bokanci tsafi duk tattara su tsafi ne rufa'ida ne wane ne ake kiran shi wasa da maciji wasa da kura ne wasa da biri ne waye waye duk duk su dabaru ne duk sai an yi wasu kulumboto kulumboto duk haramun ne dam kamar ya haramun ne wannan ai sihir takhayyul kenan yukhayyalu min sihiri ma annaha sa sihir takhayyul kenan mutum a sihir ta mashi idan shaidun dinga gan abu ne yana tsaye sai a dinga nuna mashi kamar yana motsi kuma wanda yake waɗansu al'amuran fa su dabaru ne fa sai ka da an ce wai ai ya kira karfe ya zo kun fahimci wannan da kyau akwai waɗansu sinadarai na duwatsu da waɗansu itatuwa da waɗansu abubuwa na karfe da ake kwaɓawa ta yadda in mutum ya kwaɓa su a hannu kun fahimci wannan in mutum ya kwaɓa su ya shafa su a hannu in yi ma wani karfin da ke kusa haka karfin zai zo saboda me wannan sinadirin a hannunsa sai ya kira karfin ya ce zo kaga ce sai ke tsammanin na bakin gani alhali akwai wannan sinadiran a hannunsa wani kuma a tsabage shi ɗanta ce wai ya baro zabira shi a gida shi wanzami kenan sarkin aska ya baro wa zabira shi a gida duk inda ya tafi tana binsa ko kuma yanzu bai fito aski ba ne amma sai aka neme shi ya aski sai ya kira ta ta zo ta same shi eh ko kuma a ce su makera ne suna wasa da wuta kuma ya ci waɗannan ƙulumbato-ƙulumbata kwace su mahauta ne suna hawan ƙaho ka duk wani abin da ya shafi sihiri ya shafi asiri sihiru da larabci kenan asiri da hausa kenan sihiru da larabci asiri da hausa asirin kaza asirin kaza asirin wuka asirin barawo asirin wa duk haramun ne duk shi ne a ce a kawo kawar ragon layya na dama ka ji fa ragon layya ragon da bai kare kai shi daga wukar yanka ba aka yanka shi aka ɗauki kan bai kare kai shi daga babbaka ba aka babbake aka ɗauki kahon da bai kare kan shi da a cire ƙoƙon ba a fitar da abin ɗin wai ƙoƙon aka ɗauko aka ce wai za a sa a shago ko a ƙofar gida ko a ina ne maganin ɓarawo ka ji kahon da duk bai iya kare kai shi daga waɗannan al'amuran ba shi ya ga za ka sa zai kare wani eh tsora kake ganin akwai jahilci tare da mutane kuma jahilci bala'i ne aljahalu da'un qatilun wa shifa'uhu amran fi tarkibi mutafiqani jahilci cuta ne cuta kuma mai kisa Allah ta'ala ya sauke alaikum salam eh mutum yana da mata duk haramun ne duk mun ba da misalin su za ina zuwa wai kafin mata da mutum zai in zai fara gini in za a buga ɗakin amarya a ce a kawo layu a sa a ƙasa wa inda ta shigo ba za ta fita ba eh duk haramun ne duk haramun ne kasuwar gwarori ina wurin gefen <laughs> wurin gefen wurin gefen bega na ci wuraren kuɗin nan yasa nake ba da adireshin wuraren ku ai ba sai an faɗi wuraren duk haramun ne duk waɗannan kafa kafan duk wannan a kafe a shago a kafa mata ko a kafa wani kare gudu ko waye duk haramun ne kafin karatu tilawa kenan ai kawai ka kwana kana yi malam mai tamanin ba kullum sai ya yi sauka ya jiyo da ashirin ba ai shi kenan kawai ka kafe shi amma ka za ka yi karatu <laughs> ka arma ai kafin karatu kenan ga tsaya ka kafe shi tukunna eh ba malam karatu ka ce <laughs> kafin ka kafin karatu ke zan ka tsaya ka kwame shi amma dai baka tsaya ka kwame shi ba wani kafe shi da kai waya ce ga maganin karatu a samu kan kahuhu a samu wane ne wane ne wane ne malam jafar ya ce ko Allah ji kashi da gafara ya ce ko wadanda suka yi ko ta bara ba su wuce ba ba duk sun sha maganin karatun ko ta bara ba su wuce ba kan hanyar su ta zuwa bakara <coughs> eh ba su wuce ta bara ba Eh? eh ka yake ce abin da talawa take bukata a talauci kawai shine mutum ya biya nusu sama abin da sumuni daya biya shi ɗari biyu ka kowane izu so ɗari biyu to haka wannan shine abin da take shine maganin gaban talawa eh ka magana kenan amma ka ce wai za ka tsaya ka kafa tilawa shi da ya baka maganin kafin tilawan bayan da almajirai suka tashi a jadare shi kuma lokacin ya dora na sha zuwa asuba shi ya baka maganin kafin tilawa ka je ka kafe ta kana ta bacci shi kuma yanzu ya kwane yana karatun ƙura'ani a da ya san da ashe inda da akwai kenan da ba zai je yi ba mala sai ka duk karka je kewa da kanka waya za ce da suna ba da maganin karatun ne na yanzu an zan ce kuma ko karatun boko ne wani kuma da yake bai wai ce ba a so <laughs> saboda wasu yanzu sai ya su je su photostat ya ba a photostat wa an rafi bin khadija radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala thamanul kalbi khabith ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث الرافي بن خديج رضي الله عنه an karbo shi wani hadisi daga rabi dan hadis Allah ta'ala ya da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle ma ki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a ya ce samanul kalbi khabith kudin kare kazanta ne wa maharul baghi eh kun yi shiru kama kun yi magana na keji wa maharul baghi kudin zina khabis kazanta ne wa kasbul hajjami kudin hajjam wanzanci kudin kaho khabis kazanta ne eh yanzu ka shigo eh na ce yanzu ka shigo duk ban sauka ba kawai kuma da kan eh to ai karanta ta farko nake mai kasbul hajjam kace yana ce mai to sana'ar ƙaho wanzanci sana'ar ƙaho habithun sai ka ce ya ƙazanta ce eh ai saman kuɗin ƙazanta ne sana'ar ƙazanta ce akwai muku hadisi akwai muku hausa kuma me ake nemi da habith shin duk abin da yake ƙazanta haramun ne duk abin da yake kazanta yana jasa ne eh majina mai ce ce najasa ce to haka idan hata ne sai zamana waɗannan ya nuna ƙazanci ne in kana neman haramci sai ka kawo wani dalili kun yi shiru eh yawwa barakallahu fik akan abinda da muke na kudin kare mun yi bayani shi a baya annabi tsira da aminta Allah su tabbata a gare shi ya hana ya nuna haramci ne kazanta ne kuma haramun ne kuma ci wannan kudin karuwanci kazanta ne haramun ne amma kudin kahofa sana'ar kahofa kazanta ce haramun ce tana neman dalili kun da jumlar sosai tana neman dalili na haramci domin me domin Allah ana amfani da lafazin khabis a matsayin abin da yake mara kyau ba wai mara kyau na haramun ba a'a akwai abin da ya fi shi kyau da Allah ta'ala ya ce wala tayammu min khabisa fi tunfiquna wala sun bi akhidhihi illa an tughmidu fi wala tayammu min khabisa kar ku gauraye mai kyau da mara kyau al khabis zaka kira shi me mara kyau duk kuma ba na jasa ba ne kun yi shiru duk cewar ba na dasa ba ne saboda haka suka ce lalle dai wannan yana nuna ko dai ya zama kazanta ko ya zama haramun abin da zai sa waɗansu ba su ce da shi haramun ba saboda ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi an mishi ƙaho kuma ya biya eh kun yi shiru kun gane wannan da ke ko sai dai wannan sana'ar suna ganin ina ma mutum ya samu wata wacce ta fita tunda ba ita kadai ce sana'a ba ya samu dai wata sana'ar da ta ɗanɗara wannan kuma wannan hadisin da muka karanta al-imam al-bukhari bai ruwaito shi ba mana imam muslim ne kadai ya ruwaito shi saboda dama muddatul ahkam malam din ya ce zai kawo hadisin bukhari da muslim eh سبحانك اللهم وبحمدك